Ini. Waka. Waka. Hmm. Kayak kepala gimana? Hmm? Kepala itu. ¿Mm? Ah, cina sih kita kepala. Eh, kepala eh, ini. Ini kan kepala. Ya. Wedding power apa tuh? Cerah kah malam? Hmm. na samu wacce nake so ta zama matata ka ci gaba na samu wadda nake so ta ma zama matata ku taya ni da murna dangi na na yau da ce na samu wanda nake so ya zama mijina soyayya ba ta ji ba ta gani ma hmm? ko ga mutane ko kaje dabbobi ma <laughs> shi nan na kamu zuciya stars gamu inda so samu ne amma ɗaura mana hmm? Hmm? a ɗaura mana aure na nawa me zan yi yanzu waka <laughs> ni ban iya ba hmm? ban iya waka ba eh abin da kika iya to yi larabci shi ma ban iya ba eh, ki larabci mutane yan saudiya suna kallon ban iya larabci ba a ah, waki wallah ana mata arab <laughs> wallah ana mata arab Mafi لا mafi في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة وإيش ما في مشكلة؟ إيه ما في مشكلة أنت ما iya wanda kika iya kenan daga an yi magana ta ce ta yi ko ta ce bas kalas ko ta ce wani mm, na ji shi wanda bai iya bako ko kaɗan ɗin ma ba ni ai na iya kaɗan eh? gwara ni na iya kaɗan kai da baka iya ko kaɗan ɗin ma ba ku ni ɗin to mm-hmm. mi to me yan larabci ya ga wanda zai koya wani a'a ni ba na yi tun da kai ka fi ni iya aishi kenan Allah ma mata a bas kalas ma fi mushkila ka haska kan kamar to ana fi ki kyau ni na ce dama baka fi ni kyau ba ta yaya za a yi dama ka ce Wani kan maje zo idan wani ashafi ne shi kin ga kin yi wanka kin shafa hoda kin shafa jamba kin yi shafa gaza kin yi mai kin yi amma ka dube ni ba abin da na shafa ni ma ba abin da na shafa ko jarin fuska waje ba ba abin da na shafa ni ma me na shafa ni ban shafa komai ba kin shafa hoda kin yi jamba kin yi da kuma kin yi <laughs> amma ni da nan ba abin da shafa amma kallon dan mummuna da ka zo